بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسلمان الأكملان على سيد المعظم الحبيب المكرم سيدنا وحبيبنا قدوة الأنام رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبة الكرام وعلينا معهم أجمعين كما ترون أيها المشاهدين الكرام نحن في مدينة النبوي الحبيب المحبوب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 ko samun ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wata hanya sassauka daga aftakul ƙa'ilin bakin da baya ƙarya sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda bayan kiran sallah ya karanta wannan addu'a to lallai ce na ya halatta gare shi shine mutum ya ce Allahumma rabba hazi da'wati tamma wa salatul آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة

maulanmu asaidi shek sharif sani Jan shi ne wanda yake wannan kokari yana ƙara nuna mana gurare da asa da suke cikin wannan masallaci na sai kana sallallahu alaihi ta'ala alaihi wa alihi wasallam Hallelujah, hallelujah. Sayyidina Usman bin Affan